A jiya Lahadi kungiyoyin wasannin kwallon kafa irin su Shat na Fatakwal sai kuma Bayelsa United da FC Taraba da kuma Kwara United sun sami kwambaya a gasar kakar kwallon kafar kwararru a Najeriya ta cikin gida. An gwagwata tsakanin kishiyoyin juna wato wanda suke a gari daya Sharks da kuma Dolphins don zama a kololuwar nasara duk da yake Sharks na neman nasara akan Abia Warriors. Amma kash maimakon haka sai suka tashi da kwallo daya a ragar su da kuma neman zirawa Abia a ragarta. Su kuma Dolphins suka yi kunnen doki biyu da biyu da su da Shooting Stars na Ibadan. Su kuwa Aqua United sun kai labari ne a ranar karshe ta kakar wasannin kwallon kafar da ake yi inda suka zura kwallo ɗaya da nema a tsakanin su da Lobby Stars na Uyo, inda Abdulafiz ya zura duk muhimman kwallayen a raga. Sai kuma Rangers suka murƙushe Bayelsa United da ci uku da nema. Ƙungiyar Enyimba su suka lashe gasar karo na bakwai a makon da ya shuɗe, inda suka yi kankan da Wari Wolves. Sai dai sun sake shaida rashin nasarar zura kwallo a ragar Sunshine Flying Stars a ranar ƙarshe ta kakar wasannin na bana.